gabatar da tambayoyin da masu mu suka aiko muna ga malanci kuma zai ba mu amsa gwargwadon abin da ya sauwaka to a kalmar kallawa tambayar mu ta farko ta fito daga malam muhammad lawal na yayi ya ce assalamu alaikum a kalmar kallawa idan mutum ya zo sallan magariba ya samu raka'ar karshe tare da liman bayan liman ya sallan ne sai na miƙe don cikatawa sallah sai na ga liman ya yi sajada ba a ji to na san idan na kare ni ma zan yi wannan sajada to amma ni kuma kafin in cika tawa sallah sai kabliya ta kama ni saboda na yi karatu a asirce maimakon bayyanawa to alagafata malam yaya zan yi malam na yayi kamar da ka ambata wanda haka ta faru gare da jaddu guda biyu sun ka jeru gare shi ba'adiyya daga huskar liman ƙabliya daga huskar kansa ko kuma ya aikata abin da ke sa shi ba'adiyya da ƙabliya cikin sallarsa to idan ya ƙare sallah sai shi sajada ƙabliya duk ta isan mai ga waɗannan sujaddu wannan shi a hukuncin da a rubuce cikin littafan shari'a dukkanin su waɗanda suka yi bayanan sallah na masabin malik saboda haka kai kabliya kawai ta kan da ne maka badiya domin sassa na ƙari da sassa na ragi duka ta kan da ne waɗannan jaribai insha Allah kuma in yi haka yi aikin kakan sawaba Allah ya dace da mu da ba to amin sai ci gaba cewa malam menene matsayin sallar jana'iza a musulunci shin tana da wajibai da sunnoni a sallar jana'iza a musulunci kamar da ta ambata wato gaba ɗayanta ita wannan sallah dai wato gaba ɗayanta farilla ce kuma wajiba ce ita wannan sallah ta jana'iza to amma kuma an yi magana a kan duka abubuwan da sun ka shafi shi mamaci ga abin da za a yi domin abin da ya shafe shi waɗannan dukkaninsu su an kai magana a kansu domin in mun duba ta sallar jana'iza kamar da ka yi magana wato ita malamai sun yi saɓani a kan zamanta farilla kifaya da zamanta suna gabaɗayan su domin wato in muka duba cikin lissafin izziya shahi na ɗari da sha shida wannan mai farin bugu bugu misira abinda shi wannan malami abu hassan sha shazali abinda yake cewa fasulun salatul janazati farbun fardu ce wato shi malami yana cewa wannan fasali wato wanda ya zo shi kankwanci abubuwa ya zo shi mana magana akan abin da shafi sallar jana'iza bisa ga matacce wanda an musulmi wanda an mai tabbatar da rayuwa wanda ajalin sai same shi Allah a rayuwarsa to ita yin sallar jana'iza gare shi farko ke fara kin farilla ce ta isuwa idan ba'alin musulmi suka yi ta to sun ɗage laifi ga sauran ba'alin musulmi wakila amma sai aka ce sunnatun sunnata wancan ƙauli guda an ce farilla ce ta kifaya wadda wani na isa ma wani wanda kauli guda kuma an kace a sunna ce wato su kenan a yan an ce haka wato ke nan gaba ɗayan ayyukan da za su shahe ta sai dai a yi maganar zaman su rukuni amma ƙarƙashin sunna Da sai ka ce kuma tana da wajibai ko tana da wasu abubuwa ko tana da farillai eh, in su sallar jana'iza tana da rukuni biyar kamar yadda mai ziya ya faɗa haka na mai muktasar ya faɗa wa ha hamsatun malami ce rukunan sallar janaza biyar ne to in ya ce rukunai biyar ne wani na farko yake ce al'awwalu an niyyar na farko daga cikin rukunan nan niyya wato shi mai nufin yin sallah da shi mataccen wato mutum ya zo wurin sallar jana'iza lokacin da ya tsaya an kai safu to shi niyyar sallar nan rukuni ne الثاني na zo daga cikin rukunan sallar janaza tsayuwa a tuna abin da ake son a ce maka kada ka yi abin nan kada ka hau dabba kuma kada ka yi zamani tsayi gaye ta rukuniya daga cikin rukunan a salisu na uku daga cikin rukunan sallar jana'iza a takamiru kabarori ni a su ko arba'u takamiratun shi ne kabarbori guda hudu saboda haka dukkan kabbara tana matsayin raka'a ga jumlarta saboda haka kowace kabbara nan masaukinta masaukin raka'a ga jumlarta sannan malar sai ya ƙara wata magana na cewa wani za za da imamu wata idan liman ya ƙara hannu satan wato abin nan kabara ta biyar da gangan ko da ramkanuwa da gangan ko da ramkanuwa ya kara ta biyar abin da mai ke cewa abin da mai ke cewa lam tabul salatu sallarsa ba ta ɓaci ba amma da sharaɗin wala yatba'uhu man khalfahu kada waɗanda an baya gare su bi shi da sallamawa farbin nan ga ƙari ga wannan ƙarin wannan kabbara sannan kuma da sharaɗin walayen ta zubu na hukar su saurari shi kada su bi shi wanda ba gare su sallama kada su saurara mishi in ya ƙara da rafkanuwa ko da abin nan kada saurara mishi to wannan kaga ya shigo da wata magana cikin wanga rukuni na uku sai dubu kuma ya ci gaba da cewa daga cikin rukunan nan sallar jana'iza arrabi'u addu'a na hudu addu'a ya eh, addu'a ne mai yake ga matacce da isiri kulli takbiratin karshen kowace kabbara bi ayi ta tayassara da kowace yana addu'a ta sauka ga mutum to anan bayan ai wannan magana karfe dai abinda a rukuni na biyar assalam wato ne sallamawa da haka kaji abin da a arkanu na sallar jana'iza sannan kaji sabanin da aka ne zaman ta kifaya farilla farilla ta kifaya da kuma zaman ta sunna to sannan kuma ga da to a gwada maka karhin bari a cikin sallar jana'iza inda shi wanga malami ya yi magana cewa in liman ya ƙara ta biyar sallar ba ta ba amma dai kada waɗanda Abba ya gare na ma musu bi shi sallama kada ku saurari shi sai su sallama su yi fi su ɗauki gawa kaga wannan shahi na ɗari da sha shidda zuwa shahi na ɗari da sha bakwai a cikin littafin insuliya to ƙarƙashin waccan magana ƙarin nan shi ne mai muku tafar khalil yake magana shi kuma yace wa arba'u wa rukunuha an-niyyatu shi kuma wannan malamin shehu khalilu yana magana a shahi na ɗari da da bakwai wato yana cewa rukunin sallar jana'iza daga cikin arkanu na ta anniyyatu wato ma'ana shi ne niyya bayan niyya wa arba'u takadiratin da bari guda hudu domin kowace kabbara tana matsayin raka a nan abinda ake son a nuna muna da Allah ya wa wani cikawa an ka zo da jana'izarsa an ka aji liman ya yi niyya ya kabbara bayan an wannan kabbara ana cikin sallah ko kuma ba kabbara guda ba kabbara ce amma dai misali dai an yi kabbara har ma da sallar jana'iza an yi kabbara farko sai an ka zo da wata jana'iza bayan ana cikin addu'a to da aka tafa to sai an ka zo da wata jana'iza kuma daban Allah ya wani cika kuma ga shi an tura shi kuma ana son a sallah to ba za a hada su ba ga wannan sallah kada a haɗa wannan gawa da wannan gawa ya za a yi sai a cika sallan na farko wanda an fara wacan kabbara ya an kare sannan a so a fara mu wanga da an ka zo da shi shi ko ta sallah nisa domin in an ka haɗa su bayan an wa wancan kabbara harma ko in liman ya yi bari guda hudu dinga ya zarce da waccan kabara ta har ma ya kida uku yanzu an kai nan gaba sai an ka sallama ku sallah ta ɓaci bisa ga wanga da an ka zo da shi na duk domin kabarori ne ba su cika ba ba su cika ba hukuna saboda ragin kabara daga bari to in kuma an ka ce bari a kara ta biyar an ka ce a ƙara domin ta zane ma wanga da an ka zo da shi da baya ta zane mai ta hudu sallar kuma ta ɓaci bisa ga wancan shi ko na farko don mi don an ƙara kabbara guda bisa kabbara bai guda kamar da haka shi yasa mai mai muktasar yake cewa wa in za da lamin tazar in ne mai ya kara bisa kabbara hudu ba a saurare ne sai a bar tsaye a yi ci a doki gawa a ta san ma rami da tunani abu ne ta ina so gwada wa malam na yaje wannan tambaya ya san cewa ƙari da kabbara ko rage kabbara yana bata janaza sallar janaza shi yasa bayan wancan karatu ne wancan lissafi ya karanta mishi wannan domin shi ne wancan lissafi ya ce bata ɓace ba amma ya ambaci sharuɗa dau ya zan da liman ya ƙara ta biyar ma mu su bi shi ba sun ka sallama sun ka ɗauki gawa. da sun ka sallama ba su saurare ba ɗauki gawa sun kai amma in ba su sallama ba sun ka bi shi ko sun ka sallama sun ka saurare sai ya gama sannan su doka to magana tashi saboda kowane irin al'amari ana shigar da ilimin cikinsa domin ya za a yi daidai ina ne adda wannan magana da muka karanta yanzu in ka karanta jawahir wurin da mai muktasar yake cewa rukunu haniyatu arba'u takbiratin يتي كل تكبيرة بمنزلة الركعة في الجملة ولو جاء بالجنازة بعد تكبيرة بعد تكبيرة أو أكثر على الأولى فلا يشركها معها ويتم الصلاة على الأولى ويبتدئها على الثانية وإن شركهما فإن سلم عجب أربعة تكبيرات آه، بدلا على الثانية لنقص تكبيرها عن أربعين عن أربعين in kabbara alaiha arba'an badalat ala al-ula li ziyarat takbirha ala arba'in wannan shine muktasar qalil shahi na bakwai zuwa shahi na ɗari da takwas. Allah shi da su kan dalilin da sawaba to amin to sai tambayar ta gaba wanda ke naji mallam ya fara amsa da yake cewa shin malam ko ana rafkarwa ga sallar jana'iza in har akwai yaya ake yi misali idan aka yi kabbara biyu liman ya sallame da rafkarwa mun kare da wannan abinda mun karanta da mun kan da mai duka abin da ke samu cikin sallar jana'iza ya dubi ko ya saurari abin da mun kawai to ita malam idan ana daurin aure na ji kamar ana wa mutane sanarwa cewa a saurara ana hudu ba to malam yaya ake yin hudu ba to hudu ba abu ce wadda yake ga duk abin da ya shahi taruwar jama'a ana son a yi ta har musamman ga aure wato lokacin da an ka zo fiɗa abinda mai yau malamai ke ce ma an ka tattara yan uwa masu bidan mata suka zo da sauransu ana son a yi hudu ba wurin nan magana mai gwada an zo nema aure wani waliyin ya shi kuma shi yi magana mai gwada sun gamsu to baitin haka nan kuma wurin akali kuma an so a yi wata kamar yadda mai muktasar khalil shi khalil ya yi magana وخطبة بخطبة وعقد وتقليلها وإعلان وتحانئته والدعاء له وإشهاد عدمين غير الولي بعدله to anan kuduba ita abin da ake ce ma kuduba wato shi ne wata magana wadda ta tattara bisa godiya da Allah da salati da kuma taslimi bisa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da karanta aya ta alqur'ani ko hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda sun kai sun karatai ga matsala aure kuma ya zama bayan duk ya wani abu wanda yake na salati da sauran abin nan to shi intikali zuwa ga ita wannan hudu bi amma ba domin abin da ya shahi aure na jarumi ma da sauransu saboda haka hudu wadda za a yi ta aure ta haɗa waɗanga abubuwa sannan ta zama hudu ba ko ba ta aure ba duk hudu da za a yi kamata ta haɗa waɗanga abubuwa shi ne ya kasance hamdala ga ubangi da salati ga annabi sallallahu alaihi da karanta wata aya ko wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan suka alluki da mas'al aure sannan kuma bayan yawon na sai amma ba abu wani kaza ya wakilta ni in kulla auren wani da wanki ko in kulla auren wanki da wani a kan akan sadaki kaza wanda awali da sauran haka dai shi ne abin da ake cin hudu ba Allah ya mutu to amin to tambayar shi ce to malam dole ne sai an yi hudubar kafin a daura aure kuma menene sharuɗin hudubar shi ne mun kwada mai yadda za ta zama ya zama shi ne ta kasance hudu ba hada hamdala da salati da karanta wata ayata alkur'an da hadisan sun ka aliki da aure a kuma intiqali da gare su da amma ba kamar yadda zo cikin a muktasar halin shahi na 275 inda yake cewa wani diba ba su, da zammil khai ai kalamun mustamilu ala hamdulillahi ta'ala والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآيات من القرآن وحديث متعلقين بالنكاح والانتقال بأما بعض لالتماس النكاح wannan shi ne abin da saboda haka ana son a yi ta lokacin da ake yin ta bayan an gama fita duka wali ya ba suwa wakilin miji ya amsa to limamin da zai yi hudu ba ko malamin da zai hudu ba sai a faɗa mai sai shi hudu ba ya kulla aure don haka shi kanin a kulla aure ake sanarwa bayan an gama duka gida an bai ga aure ya riga ko sannan limamin shi hudu ba sannan a sanar da al'umma da saura za su ji abin da ake faɗa sannan bayan haka nan sai a yi addu'a sai a wani alhamdulillah kimarillah to malam tambayar sai ce a makaranta inda adda almajirai masu karatu da allo ya ce akwai wani wuri inda duk wanda yake wanke allo wanda zai wanke allo yake wanke allo idan za a sake masa rubutu a shin yaya matsayin wannan wuri yake ko ya halatta a rinka zuba kazanta har ma ana taka wurin a bai halatta ba saboda haka da allo wanda za a wanke da takardu waɗanda suka gungunce na alkur'ani ko wani abu shi ne takardun da suka gungunce an ce a samu ta a kone saboda tana da kalli a samu wani wuri wanda yake laɗe a turbuɗe wannan abin na a kone haka shi ma allo a wanke shi ga wuri wanda ake gani yana tanadin ba za a taka shi ba kuma yana da kada a walakanta abin da duk ya shafi sunan ubangiji haɗari na babba ga wanda a ne Allah zare to sai tambayar alhaji sani security an koli da ke garin kangiwa ya ce bayan kai irin ta addinin musulunci allah su ta malam ina hukuncin direbobin da suke buge kwari a kan hanya kamar su zabbi ko karnuka ko kwadi ko zomaye awaki shanu ina son ainihin bayani ina hukuncin yin wannan a cikin addinin musulunci to wato duk abin da ya kasance ga musulmi ya shafi yin sa ba da gangan ba da kuskure to wannan ma'afu ne ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Allah kada ka kama mu da laifi wato idan muka manta ko muka yi kuskure saboda haka waɗannan sun kai kuskure da abin da ke faruwa wannan ba su suke wanda ake kamawa da laifi sai wanda ya abu da gangan wanda ya abu kan da gangan to wannan Allah shi na kama domin kamar zabo kaga cin sa aka bai halatta a kashe shi ba don kaci ba sai yin kuskure ya gita nan abu haka nan kamar sanu da ya magana da kuma zomaye na daji duk mai rai da kuma wanda aka ci na ba a yadda aka shi don ka ba abinda an ka yadda aka shi shi a yanka shi ne ya haji in ji abin da ake ci na haka nan su kuma kwaɗi ba shi hallata a kashe saba saboda ke ta domin akwai wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi wanda da jini yana shafa yana yana wata rana shafa shi kushi akai magana kan don haka ashe duk abin da ya faru ga mutum ba da ganganci ba ubangiji ya yahi ma al'umma annabi abin guda gudanar da su na kuskure amma abin da annabi nan ci Allah bai yafa ba saboda haka ko da abin da aka ci na ko abin da ba a ci ba da aka ci shi don don da abin nan don wani garani wasu ba leƙawa ya zai mutuwa ba a hutar da shi ga matsayin yaki ko wani abu da leƙa zai mutuwa ga shi na cikin wahala kullum ciwo kaga wannan don an yanke shi don a hutar da shi wannan ba matsala Allah shi muke to amin to sai shi ta biyu yace ina hukuncin mutumin da ke samu kwari magani don su mutu musamman kamar su tururuwa ko kusa da hawainiya ko bushiya ko babu komai ga irin wannan cikin addinin musulunci to waɗannan dai ba a yarda a samu su magani su mutu ba sai in sun cutar mun duba cikin risala can karshe an ce wala ba aka bi kasalin namli idza azat babu layi da kashi ruwa amma in ta cutar sai in sun cutar yanzu inda suke din nan suna cutarwa ko a gurgusa su da nan a yi musu abin da za su da nan su kuma wani ko kuma a yi musu abin da su abin nan bace wannan daban ko kuma wanda ke sa magani da abin da shayi abin ajiya na abinci ko wani abu da sauran don kai ya lalace wannan shi ma bai da illa Allah ta muke to amin sai tambayar ma'ajin kungiyar zaɓi sonka na gwandu ya ce zuwa ga filin tambayar addinin musulunci malan ina matsayin wanda ya zo wurin sallah sai ya yi sallah wajen masallaci alhali cikin masallaci bai shiga ba a sallah wajen masallaci cikin masallaci ke ka ba tana da fuska wato idan ya zan sallar juma'a ce to wannan daban amma in salloli na waɗanda hamsin salawat wannan shi kuma daban sallar juma'a dai sharuɗanta ba za a yi sallah ba sai cikin masallaci ko kuma in masallaci ya cika a komo gari habin masallaci in rahabin masallaci ta cika a komo ga durukul mutasila hanyoyi waɗanda ke saduwa da masallaci to amma in masallaci ya kunshi ya koru gari mai cika ba rihaba tana da yi ba ta cika ba kuma sallah ga ta mutasila to sallah sai tana rawa وسحب برحبة وطرق المتسلة إلا كلمة جيدة ولن انتقايا تقيم المختصر يجي يعني كدوبة سكين بعد الجمعة يأصاموا أنن نفسي دم الكرام سلا تا انجنتا واتو جريها بمسلاجي rihaba in ta cika ya halatta ya ga turkul mutasila amma banda inda ci ga masallaci ya kowu ko kuma ya zan ci bai koru ba an kai ga rihaba ko kuma ba a yi ga masallaci ba a yi ga rihaba ba an kai ga turkul mutasila babu kuma wancan sharadi na farko ko mutum da zo juma'a ba zai kai jama'a ya haka ne saboda haka wani kauli malamai sun dauke shi haramun su kuma sun cewa ba sallah wallahi bari ne to amin tambayar shi ta karshe yace malam shin wadanne irin mutane ne suka wajaba a bawa zakka to mutanen da suka cancanci su ci zakka nassin qur'ani ma ya ambace su saboda haka ubangiji bai bar raba zakka ga hannun wani ba shi ya raba da kansa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani yace innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir wal garimin wa fi sabilillah wato sadaqa ta zakka wato lallai ita sadaka sadakoki ta tabbata min fukarai da talakawa a ba talakawa ita haƙƙin su ne ubangiji ya ba su ita da lamun mulki wani mataki kuma a ba miskinai wal na alaiha kuma da masu aiki akan aminan zakadin, kama irin sarkin sa'i da jabu da mufarriku da hashiru da kati waɗanda duk sun cancanci a bahu zakka ko da mawadata ne wal mu'allafa ta da waɗanda ake neman wato sabawar zukatansu ana son zukatansu a tattaro su su kuma ga musulunci wato kenan shi ne kadin wanda ake tammahar ya musulunta ana son a karkato da zuciyarsa ko kuma hadisu adami islami wanda ya musulunta amma da yadda ya musulunta ba sai a ba shi sai ya ƙara nutsuwa cikin musulunci ana ba ku da waɗanda wafin rika da haka nan kuma shi bawa ana siyan bawa a yanta da kudin zakka domin da ba shi an da kansa bai zo ya samu kansa don haka ana siyan da kudin zakka a yanta shi to a baitin haka nan hamir alai hadai bukai magana kamar sa'i to ana ba shi idan abin da shirin cika to baicin haka walgari na sannan kuma da waɗanda yake gharimi na na wane da ake ce magarimi na waɗanda suka ci bashi wanda ya ci bashi ana bashi kuɗin zakka ya biya bashin da aka bin sa domin ya samu don bashi matsala ne wannan sabili sannan kuma ana ba dan hanya fi sabilillah kenan ana ba dan hanya wanda yake ba kuna yana tafiya ana ana ba shi to sannan kuma ana ba wato azra'il wanda yake matafi yana tafiya tafiya ta halatta wa fi sabilillah sannan ana ba wanda bina jihadi شين مرتاح يحدث لديك مصرفها فكير والمسكين والرق والآمل والمدين مؤلف ومن